don harkarsa ba ta yi sai da ilimi ba jahilci ba ne ba yadda za a yi mutum bai karanta wannan fannin ba ya ce kamar wallahi bai isa ba kuma duk yadda mutum yake sha'awar harkar in bai je aka koya masa ba ba zai iya ba ko ruwa ma ne da za ta je ta gargajiya a ƙauyuka a cikin gidaje da za ta rinka bi tana karɓa haihuwa ai sai da aka koya mata to ballantana tana kudu ku zo a zamani a ilmance za a koya ku da bincike a ba ku dama ku je ku kare bincike abu na gaba aiki ne da yake buƙatar jajircewa tsayawa tsayin daka haƙuri yau da gobe a ta zuwa ana dawowa har lokacin da za a cimma haƙa ta cimma ruwa Allah Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa hadisin muslim ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala la ta'jaz kai bawon Allah kai kwaɗayi akan abin da zai amfane ka ka nemi taimakon Allah karka gaji karka ce da na sani da na yi kaza da na yi kana laulau lau kaza da na yi kaza da na yi kaza ya ce fa inda lau tafta amal shaitan laulau da na sani regretin kenan shi ne yake buɗe aiki shaitan ga wannan hadisin annabi ya kwadaitar da mu mu yi kwadayin abun alheri wannan karatun na likita karatu na lafiyar ɗan adam karatu ne da yake cike da albarka da alheri to ai kwaɗayin a same shi duk abin da kake kwaɗayin sa kake son sa to za ka same shi duk abin da kuma baka kwaɗayin sa baka samu baka son sa to baka samu shi saboda ranka baya so To kuma na san saboda matsaloli na rayuwa abu ne da yake buƙatar juriya kuɗin mota kudin tafai, biyan kudin makaranta abincin da za a ci larurori na miji za ki taho miji ya ce yana son ganin ki kina makaranta ya bugo yana waya ni wallahi ba zan yi da wannan abu ba makarantar da taku har karfe yau ake kaiwa ne ni wallahi ban yadda ba al'amar ni fa na gaji da makarantar da tacce ki ba za ki fita ba mamaki ke gere da yi kusa gamawa yana miki barazanar zai cire dole sai ke yi hakuri da addu'a cewa Allah ya baki ikon cimma gaci ki kai ƙarshe don ki biya wa kanki buƙatar ki da al'umma ki taimake ta abu na uku wannan karatun ba karatu ne na karan kuma. ya ku ɗaliban lafiya ba karatu ne na karan kuma. kamar yadda wanda ya karanta ilimin addini bai zai yi zama wa karan kansa shi kaɗai ba zai yi amfani da shi dole sai wani ya karu da kai bayan ka karanta ka san Allah a matakin farko to kuma dole wani yana buƙatar ka sanar da shi saboda shi ilimin idan an koye shi dole sai an koya wa wani shi ilimin addini to haka karatun lafiya idan an san wannan ilimin dole bai da tasiri bai da amfani sai ka kai shi ga wani ka taimaki wani daga nan muke kira ka muke kira ga iyaye ‘ya'yanku da kuka tura su suke karatun lafiya ku taimake su ku sa su a cikin harkar lafiyar a ƙasa su je su yi aiki su taimaki al'ummarsu yanzu don na tura ‘yata ta je ta yi karatun nan na tura matata ta je ta yi karatu na ninki ne ta a gida to me amfanin karatun maƙociyarta ba ta da lafiya ba za ta yi taimakonta ba mutanen unguwa ba su lafiya ba za su iya taimako ba ga asibitoci na ana buƙatar ma'aikata ga majinyata suna wulaƙanta suna tozartuwa akwai mara lafiyar da dan kulawa kaɗan za a ba shi sai warke ba sai ya kai ga babban likita ba ma to an karanta an koma gida an zauna the aim is defeated ba buƙata ba samu bai buƙata ba amma abin da ake so kwalliya ta biya kudin sabulu an ji an yi karatun to a shiga asibitoci na gwamnati da na community health da na private da na inari duk hanyar da za ki bi ko za ka rika shiga alal akalli ka ba da gudunmowa ko da kuwa kati ne na mara lafiya za ka karba ka duba masa ka ce je ka ɗaki kaza za ka ga likita kin ba da gudunmowa kin taimaka yanzu ba muna wa'azi ba ga yan agaji a tare da mu ba ai su ba wa'azi suke ba amma kuma wa'azin da zai yi musu su suna ba da gudunmuwar su kowa Allah zai ba shi lada a bisa gwargwadon niyyar sa taimakon sa ke ko ba likita ce ke ba ko guidance kika yi guiding mara lafiya kika ɗora shi akan shawara yi kaza bar kaza a sha maganin kaza lokaci kaza kar a yi kaza a rinka kulawa da kaza ki zo zan haɗa kin likita kaza ki mata hanya kaza ko kiran ki ta yi kika ce yau zan zo asibiti ta ce yau zan zo asibiti da Allah zan saka ra kika ce bismillah ki zo kin ba da gudunmuwa a addinin musulunci ya fi kina zaune a gida bakin cikin kishiya ya kashe ki da sharin uwar miji ya ta ki. Kuri hakuri da Allah. ba matsalolin ku bane ba na san shi ne yake azabtar da kowa amma alƙali yake dan fita Hanya-hanya kin shiga asibiti kin gana da mara lafiya kin taimaka musu an yi abubuwa kya dan samu relief amma kin je kin zauna a gida yini guda tana miki tagumi tana miki da ne hawan jini shi ya kama ki wallahi amma ki tafi ki ta san ita ce a zaune ba ta da aiki ne ke ko bace nan da yake kina shiga cikin jama'a kin samu waraka masana suna cewa daga cikin hanyar da yake magance mutum stress da damuwa da tashin hankali da rashin kamuwa da hawan jini shine hada-hada cikin jama'a wallahi ko aikin mutum da kuke je gudu ya gaje a gaisa a yi kaza a yi kaza da ko wannan bai da wannan shi kansa dalili ne na samun lafiyar dan adam akwai yawanci kwarai da gaske mutum ya auri yarinya da ta karatun lafiya iyayenta sun kashe mata kuɗi ta kashe lokacin ta ta yi karatun mutum ya dauke ta ya zo ninki mai ta ya ajiye ta da ita da jahilan da ya aura uwa ɗaya uba ɗaya wallahi zalunci ne wannan ba daidai ba ne manufar ita ce ku shiga cikin al'umma ku taimaka tsohuwa ta za ta zo ba ta da lafiya a matsayin ta na mace waye zai taimake ta zan ji daɗi idan daga ma'aikaciyar lafiya mace ta rike ta da sha'awa muke mu shiga asibiti mu ganku da fararen kayan nan dan abin nan kuna ta zirga zirga mu ga musulmi suna ta wannan abu wallahi muna so mutum zai zo da matarsa yana da addini yana da mutunci yana da kima ba sai ya je ya hada ta da wannan miji ba ke ga wata mace ta mu hannunta da kaka yanzu akwai asibitin da sai an maka kwatance wajen gane inda ake test na kaza inda ake sayan magani inda za ga likita in an ɗora ka anan ka ga likita wataƙila wani likitan za ka sai ka wani zagaye mata suna buƙatar taimako a asibitoci ƙananan asibitoci da manyan asibitoci waye zai taimaka musu wallahi ne magani wata za ta zo an rubuta mata ita mata iya karanta sunan maganin ba in ta ga ƴan uwanta ciki ce take dumawa ta haɗa mata magani ta ce to kin da hajiya wannan ki sha shi karfe kaza ki sha lokaci ga sai ta ce ya ta Allah miki albarka na gode daga wannan addu'a Allah miki albarka wata kila sai ki samu hawar Allah ga ki AC yana dukan ki ta baya ga albashin ki a wata ba matsala ga gidan auren ki hankali kwance ga kuma ki mutu ki shiga aljanna tsundum in rayuwa ta yi daɗi at least an tsara muku rayuwar amma me yasa wasu sai su auri mata waɗanda suke suna da wannan harka ta lafiya amma sai su hana su je su yi aikin nan ba ku ba da gudunmawa al'umma ba wallahi inda aka ce wa malama yanzu kamar mace ta karanta pharmacist sai mijinta sai ya samu guri ka ta fare sai buɗe mata kemis kemis ɗin nan kin sai cike buɗe shi zai cika mata shi da kayan ce jari ne na waki ko mai hannun jari ke da juyawa ni da bada kuɗi ki nemo abokananki da kuke karatu ko ƙananan yara kuke karatu mata sai a rubuta wannan kemis din na mata ne zalla abinda mu da shi a ƙasar nan a rubuta za ki rinka zama daga ƙarfe biyar zuwa ƙarfe tara dare lokacin mai gida ya dawo za ki je ki entertainment ɗinsa za ki je ki kaza za ki kaza biyar zuwa ƙarfe tara matar nan za ta buɗe kemis ɗin nan ƙarfe biyar za ta zauna ba wanda zai zo mata sai mace duk wata mace mai larura da son magani ita ne wanda za yi wa ita ne ki buɗe ki gani ki ga yadda za ki samu kuɗi a unguwarku da garin ku wallahi an saba mata sana'a an tsare mata addininta idan ma kana jin tsoron fitina ne a ce wannan kemis na mata ne kawai yawanci da ruwan ma ba matan ba ne marasa za ta samu kudinta ta ta bude ta taimaki mutane a iya awa uku a yini ta taimaka wataƙila da rana sai a nemo wani likita ko wani pharmacist namiji shi kuma ya zauna tun daga safiya har zuwa karfe biyar na yamma shi kuma ya tashi larurar mace a'a matsala ne na ciwo a'a abin da ya shafi infection ne na mata a'a laru wato akwai abubuwan da ba su da daɗi mace ba za ta iya wani rikin bayani ba lafiya? yanzu irin allura yawanci a dantse ake ko a duwa mutum ba daɗi mace ta zo ta kwaɗe hannunta ta ba wani namiji yana ta lallaɗawa ya soka mata allura ba daɗi muna da ku me ya amfani ku zauna a gida ba za ku zo ku taimaki matan mu ba Allah ne haramta ba Allah ne haramta ba ko mutum ya zo ya ce ya daga ki gani ja ki amma ka ki gani ya gyana dai ki gani tana ta buɗewa abin tausayi kuma namiji ne dole kuma ya buɗe ya sauka mata allura in ya gaba kuma ya tattaba ya lalla allura ba da Allah wai sai ki zo ki wai allura ne ga makarantu irin wannan mata suna zuwa suna yi misali su koya mana su yi kuma allura yanzu ci bayan yadda ya kai ga ba za mu iya samar da mata da za su rinke yi wani wanda mata allura ba to za a iya rayuwa ne ba a yi allura ba dole sai ya ne ke ki ko allura aka rubuta miki asibiti kika je inda za mu ki allura ki daga ƴan kwanci mace ne in rana aka ce maki za ki ce bismillah za ki ba da kuwa amma in namiji ne ba wallahi akwai baiwa Allah da aka yi ta ta da lafiya ciwo ne kama ta kansa ne kama ta amamanta da hijabinta da niqabinta dai asibiti aka ce sai an bude an gani an yi dresin an yi kaza dai ya fara kaza da sauransu wallahi tana zuwa aka kwantar da ita kawai sai ta ganin wani namiji a kanta kuma shi ma namijin ma kafirin sai ta ce ya aka yi sai ce ni zan miki ta ce na haƙura ta ce yanzu kai zan buɗe ma na ka gani kai ta ce wallahi wanda mutu da ciwon aka haɗu asibitin nan ba yadda ba a yi ta ce wallahi ba ta yadda ba mijinta ya ce kyale ta ce wallahi wanda ta mutu ta ce in akwai mace mai wannan aikin a kawo in babu a kai to na asibitin in babu ku bani na mutu kin ga larura ne larura ne za ta iya sa namiji ya yi a shari'a amma ita tana ganin larurar ba ta kai ba to yaya za mu bari ‘ya'yanmu suna da ƙwaƙwalwa suna da basira suna da ilimi ba za su zo su yi karatu lafiya nan ba kawai mace sai ke tare ta ga makaranta tana da diploma ta je tana karanta wani abu wanda yake ba a da tsananin buƙatarsa kin gama wa yan kai ki banki kina aiki banki muke buƙata ki je mu ganki a asibiti mu ganki a wajen ba da magani mu ganki wajen ɗaukar jini jini ba yanzu ba test da za a yi wa mace za a ɗebi jininta za a yi gwajin malaria za a yi gwajin typhoid za a yi gwajin kaza za a yi gwajin kaza har yanzu ba asibitocinmu da wuraren clinic clinic ɗinmu wallahi mace sai ta je ta miƙe hannunta haka ana neman jijiya namiji ne zai zo yana ta dukan hannu yana ta sabawa dan daga mu gani dan nan na haka yi haka yana matsawa ki miƙa hannunki hannunki al'aura da zai zo ya kama ya riƙe haramun ne ya taba hannun ki ai al'aura ce ki ba wai al'aura ta a gani ba amma ya taba ki haram ne yanzu duba wannan jijiyar ba ita ba ke nema sai ta je ki miƙa namiji yana lallatawa yanzu ke ba za ki yi ba ki je ki karatun ɗaukar jinin ba lab ɗin ba za ki yi ba lab technicians ɗin ba za ki yi ba to ina laifi mutum ya je an ɗauke shi a aiki kin je duk mata idan za a ɗauke su asibiti ba magani da za a ɗauki jininsu mace za ta duba musu ba daɗi wallahi ko shi namiji ya je ya kai kansa inda ba daɗi wani abu ko da kai likitan ne aka ce ka ka yi wa mace da akwai kunya a cikin wallahi larurori na infection na mata akwai abin da sai an gani al'auran mace tana zubar da wani ruwa tana zubar da wani abu kaza kina ji kina gani ki kwabe namiji ya zo ya haska ya duba ya sa hannu ya sa hannu ya yi waye a ba da irin wannan tasko irin wannan damuwar shi ne kike damun muke so ƴaƴanmu su je su yi karatu su yi ilimi don su rage mana baƙin ciki da damuwa na farko dai ba za ku iya rayuwa ba masu fitoci a cikin kuma dole yaki ba za ku iya rayuwa ba a ɗauki kayan ku aka kula da lafiyar ku dole yaki ba za ku iya rayuwa ba ku magani kuka sha ba dole yaki to tun da abin da ya zama dole ai sai ne shige shi gaba daya wata shekara akwai shekarar da na yi karatu a ƙasar sudan wallahi na yi mamaki yadda mutanen sudan suka maida hankali akan mata su je su karatun lafiya kai in ba da gaske kai ba za ka iya cewa mata ma sun fi yawa akan harkar lafiya likitoci ne pharmacist ne wane ne wane ne duk wata laruran mace wallahi da gaya miki suna da mata waɗanda sun yi chemist chemist kuwa galiban za ki ga su ne sun kware sun yaye kansu baƙin ciki ba buƙatar su ɗauko wani bago ko wani maki to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakeel wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim wallahi muhimmancin karatun ku malama muhimmancin wato zaman auren ku da kuke a gidajen ku ba ku yi ilimi ku taimaki al'umma ku yaye musu baƙin ciki ku yaye musu damuwa daga cikin sifofi da ake so mai aikin lafiya kula da shi akwai amana amana amana ne amana duk abin da aka baka ka yi shi yadda ake so ka ajiye shi yadda ake so kar ka shiga abin da ba naka ba kar ka taba abin da ba naka ba kuma ka yi shi with accuracy ka yi shi a daidai idan aka samu ma'aikacin lafiya bai da amana akwai matsala zai iya ba da magani na ƙarya zai iya sakaci ya salwantar da ran mara lafiya za a iya ba shi dukiya na asibiti ya ci dukiyar kuma ya shafi lafiyar mutane za a iya cewa a sayan wata na'ura da za ta taimaka wa mutane wajen gwaje-gwajen kaza da kaza da kaza da za a aiki da ita ko kayan aiki ko kayan tiyata ko namu idan baka da amana a matsayinka na darakta ko shugaba ko na baka danka maka ka je ka cinye kuɗin asibitin ya shekara biyar bayi da wannan duk wanda ya zo da wannan lalurar ciwo ya kashe shi ba za ka iya ɗaukan wannan zunubi ba bayan ka mutu wallahi yana cin amana zuwa aiki a kan lokaci ma'aikacin lafiya na shi fi kowa respecting time na sha faɗa a karatu ina bayani wa ma'aikatan lafiya cewa wallahi idan ba ku ji tsoron Allah ba sai Allah ya yi hisabi da kuna tashi ma kan talakawa da kuke azabta ne su yanzu duk wanda matarsa za ta je asibiti za ta je likita wallahi tun asuba take tashi tun asuba za ta ta shiri ta je ta kafa layi kati kawai da asuma ake zuwa ana kafa layi a wasu asibitoci ta bar yaranta masu zuwa makaranta zuri primary ta bar mai gidanta za ta yi masa abun karyawa ta bar baccinta ta je ta kafa layi za ta karɓi kati to sai zama ma'aikacin bai da amana ko zuwa bai ba lokacin aikin yayi suna jira ba na su karya ba ko karyawa masu karɓar kati masu ganin likita wallah ko abinci ba su ci sai mutum ya koma gida karfe sha biyu ya gama ganin likita zai nemi ɗan mai ko shayi da sha yanzu daidai ne na cin amana ba za ki zo da wuri ba ko ba za ka zo da wuri ba ko likita ya zo ya zauna sai ka ga layi wajen mutum ɗari amma lokacin yana gida ma yana kwance mai mata shi ba ya kamata ya zo aiki karfe takwas amma da zai zo karfe sha ɗaya da rabi kafin ya yi fakin ɗin motarsa sha biyu ta yi da haka sha biyun nan zai zo yana zuwa yana zuwa da ya ga patient kwaya ɗaya biyu uku kaza ba damuwa haka abin yake

لما تحكي لا ما لا لا كمل كان ada لو انت لما تسمع هو كذا هو يعني Da haka ana buƙatar ma'aikacin lafiya ya zama yana da amana. wannan amanar ɓangarorin ta yana da yawa amana ta ɓangaren kula da aiki zuwa da wuri akwai abin tausayi kwarai da gaske mara lafiya bayi da lafiya wani ma turo shi za a yi wani ma bai san an ɗauko shi ba yanzu tun da asuba a ajiye shi a bakin asibiti ba a buɗe gate ba a buɗe gate ɗin asibiti ya shigo da gudu zo su zo su kafa layi kai kuma kana kwanci a gida baka zo ko kina kwanci a gida ba ba sai sha ɗaya sha ɗaya da wani abu mutum ya zo fafafafafa ya zo gan su da inda karfe daidai ta wani abu sai ce shi musulmi ne zai je yi sallah daga sallah kuma zai wuce break daga break kuma sai ce duk wanda yake son gani na mu haɗu a private hospital gida. ya gama aiki irin wani abu ne da yake ci mana ƙwarya tuwo a ƙwarya yana bata mana da cin amana da yaudarar marasa lafiya da cin gudunsu yanzu akwai ƙananan ma'aikata irin ku sun mere zuwa asibitin nan ciwa kamar ya ciwa in mutum za a kai shi wajen kati sai ya biya in za a mata hanya ta da likita sai ta biya haccin hanci kuke karɓa abin mamaki ya mace tana karɓar cin hanci a hannun fashin saboda za a mata hanya za a kai fayil ɗinta wajen likita kaza ko a je a haɗa baki idan tana gurin ta zai ta sa a ga wance da wuri wance ko ba za a ganta da wuri ba ba ki da amana ba ki da gaskiya ba albarka idan mutum ya zama bai da amana ko bai da daɗin shani Allah ya ce inna a wannan amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa bayna an yahmilaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula saboda girman amana Allah ya bujirar da ita wasan bai gaba daya suka kasa dauka saboda girman amana ya ce ka sai ku ɗauka suka kasa ɗauka duwatsu gaba ɗaya suka kasa ɗauka ɗan adam ya ce ni na na gani Allah ce mai zalunci ne mai jahilci Kawai sai miki magani karɓa dubu biyar a hannun ta ki je sai wata maganin dubu biyu da ɗari uku ki miƙa mata ki ce to Allah ba bada lafiya kin ki sauran ba ki da tsoron Allah ba ki da amana ku samu mutanen ƙauye saboda suna duhun kai ba su da hali ba su da wayewa wai duk sabisis da za ki yi wa mutum mara lafiya wai sai ya biya ki alhali ana biya ki kuma aiki ne na tausayi aiki ne na jin ƙai yadda ake ciwa-ciwa a waje yau mutane su maka hanya ka ba su kuɗi haka yau a ma'aikatu da asibitoci wasu ɓata karin ma'aikatan lafiya suke ko mu ce kuma mai bambadanci maroƙi Ta ga wannan babban alaji ne da babban riga ka bi shi kana mai services kana mai karamar magana a ga aikacin lafiya ya raka mutum har mota yana buɗe masa ƙofa yana durƙusa yana ce Allah ke yayi ka kaskantar da kanka ka wulakantar da kanka kai da ake zuwa a ofis a same ka wannan abin dan Allah kai ko dan neman duniya dan neman duniya ku daina yi bai da kyau kar mu ce dentin image din sai dentin rayuwar sai bata rayuwarsa da aikata irin waɗannan abubuwa marasa kyau bayan wannan aiki ne da yake tattare da tausayi a arrahma wa shafaka dole ne ma'aikacin lafiya ya zama yana tausayi kar ka zama muguwa kar ka zama mugu ka zurkuma mutum allura ba tare da kana yi masa shi ba allura mai tsini ka sauka mutum ai ai ba daɗi to da shi yake saboda ana son ma'aikacin lafiya zan mai tausayi ya haƙuri hajiya gyara ki gaba zafi ne ya haƙuri sannu ma sannu sannu sannu sannu yanzu zai za ya gama sannu ba komai a har an gama ki soka mata sai ki ce sannu kina sokawa kina sannu to sai mutum ya ji wannan raɗaɗin ya kau saboda ana rarrashin sa saboda zuciya zuciya ɗan adam yanzu akwai babban mutumin da yana tsoron allura tsoron ta yake ko ni din nan da nake muku waje, in za a yi min allura sai na karne haka sai ce bismillah na nake ai gaskiya ne har kawai zan saki jiki a tsoka mun karfe ai ba zai yi wa. sai mutum ya dan karne haka sai ka shanye ko jiya wani jita ya zo gida yana ɗaukar jini na ina kallon sa na ce ka yi abin da ba daidai ba za ka sha wa'azi na miƙa masa yaƙa ta sai ce yake mai dabara ne ya ce wallahi malam ji nake kamar wanda in soka wa kaina a kan soka wa na ce lalle wannan dan siyasa ne ke cikin kuwa wai ma'ana bari ya kwanta mu da hankali a ce soka mu yi gudu ya zaro ina kallon sa yana to sanduba kafin bai soka mai yana sanduba na ce ka soka mana na miƙa hannuna ya surka mamun allurar ne ya daɗe bijinin nan kin ga at least ya min wani abin da na ji daɗi kuma wallahi ya rage mara daɗi. yanzu in zuwa ya rage hannun kafin nan bai rarrashe ne kawai sai dai su ya zo kafin wani abu zai iya faruwa gaskiya to amma akwai abin mamaki likita ko mai aikin lafiya da za ki yi wa mutum wani abu da zai iya motsa shi ya sa shi ji zafi yau ba za a rarrashe shi ba saboda karancin tausayi aiki ne da da musulmi da wanda ba musulmi ba wanda ba musulmi ba dole ka ji tausayinsa kuma kai din ma dole ka zama mai tausayi ka zama mai tausayi ka yi tausayin patient din da ya zo maka idan mutum yana cikin tsananin ciwo ana tausaya masa a ah, a ah, ya yi jiki alhamdulillah ka amma alhamdulillah na ga jikin ma na ke yana kyau ko da kuma ya kyau din saboda wannan shi ma wani bangare ne na samun wani mara lafiya na je gaida wani mara lafiya na ce ka, amma ni na yi mamaki ma ni da na ganka haka ya ce ya ake yi ce to ai na ɗauka zan zo in a shirme a zube ashe har ma kana iya cin abinci ya ce to ba ma cin abinci ba malam har tashi nake ma in je in dawo na ce ah, ah, ah. na ce to ai wannan kafin ma lafiya ya yi dariya muka yi raha da shi ana ɗani na sa masa farin ciki ni faɗin da na gaishe wallahi a lalace na gaishe ya yi ƙar sosai amma an koya min a littafi cewa in zan gaida mara lafiya in gaya masa abin da zai ji daɗi to ina ga wanda yake duba shi ke mai allura ko yake mai tiyata wallahi a gabana wata baiwar Allah aka kai ta haihuwa ta aka aka ta samu karuwa karuwa ma'ana gaban ta ya farki wata ta zo tana mata ɗinki ina ji matan nan tana wayo wayo tana shagiya na ɗaya ƙafa jaya tana surkuma ɗinki fa ni na kasa haƙura sai da na tambayi ma'aikacin lafiya a gurin wani na ce wai ku anan haka kuke yi wa mutum ɗinki ba kwa kwashe gajin wurin? sai ce wallahi allura ce babu a haka suka surkumi matan nan a gabanta ina jiyowa matan nan tana zagin tana shagiya tana wayo wayo tana danne kafanta ɗinki ba a gaban mace ana mata wannan babu ba allurar bacci ba allurar kashe jiki akwai rashin imani da ya wuce wannan akwai rashin jin kai na ce wallahi da da ni wani ma'aikacin abin nan ne wallahi da sai na sa an kama ki matan nan ta fito na buɗe mata wuta na ce ke ba ki da rahama ba ki da jin kai Allah sa ki haihu ke ma a je a buɗe ki wata ta surkuma miki a allurar a haka ba tare da an an an abin nan ba ki ji daɗin da ki haka wata ta zo tana naƙuda wata ungwazoma ta zo tana karɓar haihuwarta ta nan nishi take wayo wayo wayo wayo wayo bai kwanta ce sannu sannu cewa take kiriya lokacin da kika je kika ɗauki cikin a gado muna ina inna lillahi wa inna ilaihi inna lillahi wa inna ilaihi inna lillahi wa inna ilaihi wallahi wallahi bai kamata ke a matsayin ki na mace ai mace ɗabi'ar mace ai an san ta ma da tausayi da jin kai har da wulaƙanci har da tsaki akwai wata wata mata jin zafin naƙuda akwai wacce ta haihu ba ta ji daɗi ba to abin aibu ne dan mace ta zo haihuwa tana wayo Allah wayo ai ba abin aibu ba ne ai wanda yake nuna ma ita wacce an zo an kai mun wuta ta zo haihuwa har da kashi ta cika gurin da kashi da waye wai ana ana ta zagi kin ba ta mana wuri kaza kaza ta ce kaddara ce haka Allah ya yi <laughs> wallahi ba ta yi laifi ba dan ta yi kashin nan kawai dai ku rinka kula in kun ji na kula ku rinka shiga kuna ɗan yin kashi kafin ku tafi haihuwa saboda abin da zai je ba to amma a ka na na ma'aikacin lafiya dole kai ka san waɗannan abubuwan suna iya faruwa mutane kowa ne ya samu ilimi kowa ne ya samu wayewa da ka dan Allah ku zama masu tausayi ta hanyar idan ka ajiye patient ɗinka yana cikin wani yanayi ka taimaka masa yanzu idan kun je asibitocin mu emergency emergency wallahi idan kun ga yadda ake zubar da ɗan adam in kun ga yadda marasa lafiya suke tozartuwa a wasu asibitocin wallahi kamar ba mutane bane ne kilo amma wani lokacin zaka musu uzuri babu wadatattun likitoci ɗaya babu wadatattun kayan aiki biyu ga kuma mutanen mu ba bin ka'ida mutum ya je tafka uban haɗari na mutuwa sai ya ɗauko mara lafiyarsa ya kawo shi asibiti ba ɗan sanda alhali doka ne kuma duk in an yi accident sai an zo da ɗan sanda ko rashin lafiya to amma abun ba ba ba daɗi ɗan sandan shi ma rashin kirki kafin a kai shi a je shi sai ya ce nawa za a bani mutum ya ji da kuɗin biyan likita kuɗin ganin kudin karban kati ko kuɗin bawa ɗan sanda to shi ma za ga mutane wani za ga malam yana ta birgima na je wani asibiti daga wani wallahi malam yunkuri yake ya juya haka ya yi ihu ya juya nan ya yi ihu wallahi ko shi ba da ba wanda ya kula shi na ce wannan mutumin in ba sa'a ba haka zai mutu a banza ɗan uwansa ba su so ba shi hakuri ba kuma ba a zo layi kan shi ba wannan harka dole sai an samu tausayi da jin kai tausayi da jin kai mara mai aikin lafiya shine wani lokacin wallahi ko ko bai da lafiya za ka iya ganin sa ka ce da shi daga baka kamun kuɗi akwai likitan da yake gama ya ce yau malam <laughs> aini wallahi ban san irin ni malam ina tsammanin Allah ya bani gidan aljanna saboda tsabar aikin kyautar da nake wa marasa lafiya yace mutum ne zai zo maka da larura ta kashe kuɗi ta kaza an karbuta mai magani sai ce da Allah kuɗin magani ya kai nawa sai ka ce kai baka san kuɗin ba an ka gaya mai alba kullum zai tsuguna maka wani ma roƙonka zai fa ya ce da Allah likita ko za a zan samu dan ƙwayan maganin da a ka? ya ce dan haka nake ajiye magani a ofis dina in na ga mai karamin ƙarfi in bashi ko na kulla alaka da wani mai kyau ya ce wani ka bashi magani malam da albashi na nake biya wannan ma'aikacin lafiya mai tausayi ke ke ko yanzu kati za ki je ki wuce ki ga komar lafiya sai ta biya ki masu wankin gyambo wa ma adrakum ma masu wankin gyambo ciwo da za a wanke wa mutum ko ɗori idan mutum ya karye ya kamata ma'aikacin lafiya ya zama yana da tausayi malam ka zo kana yi wa mutum da diresin ciwo yana ihu yana girgida kafan nan kana soka almakashi kana kwakwarewa kana sa masa spirit yana kumfa yana jin zafi ransa kamar zai fita a babana wallahi wani haƙori aka zo za a cire masa likitan da ya kama haƙorin nan ya rike shi haka yana likita zafi ba kun zo shi wani da zafi da ƙarfi fuske haƙorin nan mutumin da sai da ya suma yace to karshe muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mu nagam daga tare ba mu dacewa duniya da lahira wa sallallahu wa baraka ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik